mu da wannan marici na lahadi sha bakwai ga watan jumada al-rabinil akhir ko sani ko a shekara ta 1446 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da 20 ga watan goma a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin ihya'us sunna wa ikmadul bid'ah na shehu mujaddadi Allah ya ji kansa da rahama a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna wanda ke unguwar gwammaja yan majalisu a cikin birnin kano yau insha Allah za mu darasi na 21 muna karatu cikin babun fi qada'il hajati ko abin da shehu ya kira da suna tariqus sunnati fi babi qada'il hajati da haka mun gama da bayani na abin da shehu ya ishara zuwa gare shi na sunna dangane da hukunce-hukuncen biyan bukata yanzu kuma za mu shiga bangare na biyu shine bid'o'in da aka farar a babin biyan bukata shehu ya ce albida'u fi qada'il haja bid'o'i a wajen biyan bukata ko ta fitsari ko ta bayan gida an gane ko sai cewa amma ma ahdathahu hunna nasu fi hadha bab amma abinda mutane suka farar a wannan babi mana suka kirkira kuma da sunan addini wanda kuma ba addinin bane domin bid'a shine ihdathul amri fi dini yushbihu ay yakuna minhu wa laysa min kamar yadda shehu ya bayani tun a farkon littafi ka kirkiri wani abu da sunan addini yayi kama da addinin amma ba addinin bane wannan shine bid'a to da ka shehu yace abinda mutane suka kirkira a babun biyan bukata allazi huwa babu qada'il hajati wanda wannan babi da ake magana shine babun biyan bukata min albida'i shaytaniya na bid'o'in shaytan famin zalika yana daga haka ay yakuna qadil hajati inda qada'il hajati uryanan laysa alayhi shay'un shine mai biyan bukata ya zama a lokacin da zai biya bukatar yayi tsirara haihuwa uwarsa yayi sili ko yayi tik ko yayi tumbir. shehu ya ce to wannan yana daga cikin bid'a za ka yi fitsari ka ce sai ka cire riga ka cire wando ka cire komai ka yi tsirara ko za ka yi tsuguno sai ka cire riga ka cire wando ka yi tsirara ba fa wanka ake magana ba shi wanka wannan daban an gane ko shi wanka ana buƙatar ruwa ya game dukkan jiki kaka ko sai an tuɓe kaya amma bawali ko ba haya ba a da buƙatar haka to jin cewa yin hakan wata ibada ce wani ma hanya ce ta neman kusanci zuwa ga Allah wannan bid'a ne babu shi a addini amma da a ce kai ba da niyyar addini kai ba kila zafi ake yi to kaga cewa bari zaka shiga ban daki ka samu dama bari ka tube dan ka fushin iska ka sake sosai to wannan wani abu ne daban amma riya cewa addini ne to wannan shine inda gizon yake sa ƙasa mu gane bambancin abu da sunan addini da abu kuma da sunan rayuwa ko al'ada suna da bambanci shi duk abin da ka ce addini ne yanzu ka ce Allah ne ya ce domin ai Allah shi ne mai shar'anta me addini in ka ce kaza addini ne to yanzu ka ce annabi ne ya ce to kaga wannan ku ai ka ɗako dale da gammo in dai su din basu ce ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ka gaya wa Allah abin da baka da ilimi a kai. amma kawai kai kayi kayanka ne ba da sunan addini ba to wannan wani abu ne daban kamar matsalar da ake ta tattaunawa ne yanzu a zamani matsalar maganar carbi shin carbi addini ne ko ba addini ba sunna ne ko bid'a ne to ai kawo shi ma maganar addini ko ba addini ba shi ma bid'a ne idan ca kai carbi matsayin calculator ne calculator addini ce carbi counter ne kawai to amma su wanda suke rikar carbi ba haka suka dauke shi ba ramzi suka dauke shi na addini suna ba shi wani tsarki da girma da martaba da kaza har ma wata alama ce na in an ganka da shi kamar kai wani na musamman ne wannan ba haka bane kuma kuma wannan matsala fa ba farau ba ba yanzu ba Allah ya ji kan wazirin Kano Malam Isa Waziri da dadewa yana tafsiri tun muna yara an taɓa masa tambaya akan carbi me hukuncin wanda ya zagi carbi sai da ya zaro nasa aljihu ya ce uwa ka carbi uwa ka carbi uwa ka carbi sannan ya bada amsa don ya nuna ba addini ba ne to amma shin dan Allah wanda suka ɗauki carbi ramzi yau su haka suka dauka ba haka suka dauka ba to da ka kawo shi cikin da'irar addini to wannan shine inda gizon yake sa kasa amma kawai lissafi haka ba wanda ya tara duwatsu yana irga da su ruwansa ko domin duk wa'annan din ba addini ba ne. amma idan an zo maganar addini da mai addini ya ba da izinin a lissafa tasbihi da hannu wannan akwai nassi karara akan haka bal ma umarni ne annabi ya ce ku irga da hannunku domin hannuwanku za su yi muku shaida a gobe kiyama to kaga wannan magana ta kare kat kenan da haka akwai bambanci tsakanin abin da kai da sunan addini da kuma abin da kai danganin kanka amma baka ce addini bane ba to da ka shehu anan yana magana ne akan mutanen da ba sa shiga makewayi in za su yi biyan bukata ta bawali ko ta bayan gida sai sun tuɓe tsirara to wannan yana daga cikin bid'o'i in sun ɗauka yin hakan addini ne shehu ya ce wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ne kuma haramun ne bisa ga haɗuwar malamai in dai mai yin ya ɗauka addini yake yi an gane ko haifu rahun nasu musamman a inda mutane suke ganinsa in a inda mutane suke ganinsa ne ya aikata haramci ijma'an wa illa in kwa ba a inda mutane suke ganinsa bane a ban ɗaki ne daga shi sai kansa ya tube ya rataye kayan a jikin ƙofa ko a jikin wata ƙusa kafin ya tsuguna kuma ya ji cewa hakan da ya yi addini ne to ya aikata bid'a makruha a barki an gane ko laifin me wannan bai kai na me wancan ba na wancan ya fi girma saboda wancan bayan hakan kuma ya haifar da wata ma'asiya bayan ya tube din tsirarar kuma ya riya cewa tubewar a yayin biyan bukatar ta ba hayan ko ta tsarin ibada ce sannan kuma duk da haka mutane sun gan shi kaga karamin zunubi ya haifar da me babban zunubi shi yasa magabata suke cewa al-ma'asi baridul kufri zunubai su ne signboard da suke nuna kafirci ko suke kiran mutum zuwa ga ya fada kafirci shehu ya ce wa min zalika har ila yau yana daga cikin bidowoyi a babun biyan bukata ayyata gawwaka mutum ya yi tsuguno na ba haya an gane ko min al kenan shine ayyata gawwat yayi tsuguno na ba haya ba na bawali ba fi biya il kuffari a ɗakin bautar kafirai biya jam'u bi'a bi'a ɗakin bauta na maguzawa an gane ko kamar yadda Allah ya ce walaula dafqullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat صوامع wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi كثيرا wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz da ka yin ba haya a ɗakin bautar maguzawa wannan yana daga cikin bidiyo'i wanda suke manya-manya shehi ya ce madkhal ibn al-hajj adabu qada al-haja wannan bayani ya zo a cikin littafin al-madkhal na ibn al-hajj a baban ladubban biyan bukata cewa yin ba haya a ɗakin bautar maguzawa yana daga cikin bidiyo'i ka ɗauka kamar za ka bauta wa Allah za ka samu kusancin Allah don ka shiga cocin su kai musu kashi baka burge Allah ba ba inda aka ce yin hakan ibada ne ba inda addini yayi umarni da haka musamman duba zuwa ga abin da hakan ke iya jawowa idan kai ka je cocin su kai musu kashi ko ka je ɗakin bautar dodon su kai musu kashi su kuma sai su zo masallaci su yi to kaga wasa wasa da abubuwan bauta kuma kofarsa ta buɗe kenan idan nasu bai da kima hakan ne bai da kima amma ka kyala nasu ne dan su masu kyale me naka kar ka zama dan kuka ka jawa mai jawa uwa ta jifa shehu yace wa kana isihim da coci cocin su biya kamar yadda na faɗa ɗakin bautar maguzawa irin ɗakin bautar dodo ɗin nan da ake faɗa amma kana'is jam'u kanisa shine coci ɗakin bautar kiristoci shehu ya ce wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an yin ba haya a ɗaya daga cikin waɗannan ɗakuna na ibada duk da ba na musulmi ba ne? duk da ibadar ba wacce Allah ya yadda a yi bace bal ma saɓa masa ce amma yin hakan bid'a ce a bar haramtawa bisa ga ijma'in malamai sai ce li'annahu saboda yin hakan yu'addi zai iya bayuwa ila an yaf'alu zalika fi masajidina su ma su je su mana haka a masallatanmu idan aka samu wata coci mai daraja ta kiristoci an mulke ta da kashi to farkon abin da za su riya ba wanda zai mana wannan sai musulmi su muke tsama addini da su da haka mu ma sai mun rama su ma sai su kwance kwance su taho masallacin ku mai daraja sai su zo su mulke shi da kashi wanda wannan in ba a manta ba shine sababin abin da ya ja Abraha ya tafi ya rushe Ka'aba Abraha sarki ne daga cikin sarakunan ƙasar Yaman an gane ko wanda masarautar da take shugabanta sabaki ɗaya yana ƙarƙashin sarkin Yaman ne amma kuma shi a Habasha yake kamar ka ce shi na yaman din shine sarki shi kuma hakimansa ne za ka abraha sai ya gina wani katotan daki don ya kishiyanci ka'aba don ya ga yadda musulmi suke girmama ka'aba sai ya ce to bari shi ma yi wani daki kamar musulmi kamar ka'aba don ya jawo hankulan wasu a madadin su rinka tafiya makka suna zuwa ka'aba suna kashe kuɗi suna shan wahalar tafiya to ga nesa ta zo kusa da yi yi zo ya katafaran ɗaki ya gyara shi ya kawata shi ya kyautata gininsa to wani daga cikin larabawa don a lokacin ko musulunci bai bayyana ba a lokacin ka'aba larabawa suke girmama ta don sun gaji girmama ta daga iyayensu da kakanninsu da burbushin ragowar addinin annabi ibrahim amma su asali a lokacin ma maguzawa ne ba bauta allah suke ba kabar duk gumaka suka sa a cikinta gunki 360 ciki da waje duk suka kewaye ta da shi to amma duk da haka taba musu ita abu ne mai zafi a wajen su. to da wani balarabe ya ji labari ai ga wani ɗaki can an yi dan a kishiyanci ka'aba sai ya taho ta kwana ya kwana nan ya kwana can ya riko guzuri ya takakka ya iso cikin dare kuma ya saɗaɗa ya shiga ɗakin ba wanda ya sani ya je ya kashinsa ya mulke ɗakin da shi ya laɓaɓɓata shi da kashi da gari ya waye masu gadi suka buɗe suka ga ɗaki yadda aka yi masa an mulke shi da kashi an wulaƙanta shi sai suka je suka gaya wa sarki ga abin da ya faru ga ɗakin nan naka sai ce to na tabbatar ba wanda zai wa wannan ɗakin sai masu kishin wancan sun ji haushi ne za a yi wa nasu kishiya da haka to tunda haka ne ni kuma na ci alwashin sai na rusa wancan nasu to shine asalin tarihin tafiyar sa dan ya je ya rusa Ka'aba ya sa rana ya shirya tawaga ya samu manya-manyan ababen hawa na lokacin da waɗanda ake amfani da su wajen rushe gini giwaye kenan da haka ya tafi da su ko da ya isa garin Makka a bakin kofar gari ya tarar da tumakai ya ce na waye waɗannan aka ce masa aina dattijan garin ne waye dattijan garin shine Abdulmuttalib kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to bari mu fara da shi sai ya kwace tumakan gaba daya shi kuma Abdulmuttalib yana cikin gari ya samu labari cewa wani ya zo ya kwace maka tumakai a hannun makiyaya sai ya fito ya zo ya same shi ya ce me ya faru kai ne dattijan gari ya ce ni ne wannan tumakanka ne yace eh tumakaina ne yace to ai zuwa ne dan in rusa wannan ɗakin naku yace wannan ɗakin yace eh yace to wannan ɗakin yana da ubangijin da yake kishin sa ni tumakaina nawa ne ka bani amma ɗaki ba wanda zai hana zai zai tare tsakaninka da shi bismillah ka gwada ka gani sai ya fashe da dariya yace kai abun kunya kai da nazo in rusa abun tarihi na iyayenka da kakanninka amma ka buge da roƙo na tumakai yace ni dai wannan sune nawa shi kuma wancan ka gwada zaka game shi saboda a tarihin Ka'aba ba wani wanda ya taba taba ta ya kwana ba wai a take ma wani lokaci ba wai sai ka taba ta ba niyyar taba ta in kai zaka game zai same ka a duniya ba wajen da Allah yake ba wa tsaro kama wannan wajen shi yasa yace innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi an gane ko ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلهاد بظلم نزقه من عذاب أليم shine kadai wajen da Allah ya ce niyyar barna kadai sai mun dandana wa mutum kuda a wajen ba wai barna ba niyyar amma duk wani waje da ka sani a duniya dan kai niyyar laifi in ka janye sai Allah ya kyale ka tunda baka yi ba amma Ka'aba ce niyyar laifi kawai a gindin wajen ba laifin ba Allah ya ce sai na ɗanɗana kuɗa ga wanda ya haɗu shikenan shi sai ya ɗauki abin kamar wasa da aka ba Abdul Muttalib tumakansa ya ce to shikenan yasa aka saita masa giwayensa suka nufi inda Ka'aba take yace mu je su shige gaba giwayen sai sun je tsakaninsu da Ka'aba ɗan taƙi ne wajen babu nisa sai su ki gaba su ki baya su tsaya cak a daki giwa a daki giwa ta ki gaba amma idan aka juya ta tabbaro inda ba Ka'aba ba sai ta kama tafiyarta sai ce a sake juya ta saboda taurin kai ayi ayi giwa ta ki tafiya wajen shi ake kira da badanu muhassir badanu muhassir an gane ko to da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zo ɗawafi ya nuna wannan wajen ya ce nan shi ne inda giwa ta cake ta kasa tafiya wanda wannan abin fa ya faru ne tun kan a haifi annabi kafin a haife shi da shekara biyu aka yi hadisa tulfili amma Allah ya gaya masa ya nuna masa shi yasa lokacin da taguwarsa shi ma ya je Madina da ta je wani waje sai ta tsaya lokacin mutanen Madina kowa ya tanadar wa annabi masauki ni a gidana za a sauka sai annabi ya ce ba gidan wanda za mu sauka sai gidan da taguwa ta kai mu sai gidan da taguwa ta kai mu da haka kowa yana ta murna ina ma inda taguwa ta kawo shi gidana ina ma taguwa ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam unguwar dangin mahaifiyarsa ta sauke shi a can nan Allah madaukakin sarki ya zabar masa da ne manzo Allah ce habasaha habisul fili abin da ya rike giwa a can shi ya rike ta ita ma anan ya tsayar da ita to da haka dai wannan giwa karshe ta ke ta bu umarnin mai ita karshe ta kwanta to shine ana tsaka da haka sai aka ga sama ta fara canjawa sama ta fara yin ja sannan sai guguwar iska ta taso to kawai sai ga wasu tsuntsaye ba a san ta ina suka bullo ba kawai dai an gansu a sama suka zo adadin mutanen da suka taho adadin tsuntsayen kuma kowane tsuntsu a bakinsa akwai dutse kwaya ɗaya dutsen nan na mutum ɗaya ne da aka kowanne dutse in ya zo saitin kan wanda aka aiko shi sai ya saka masa dutse sai ya tafiya wannan dutsen haka zai shiga taka ya fita ta dubura aka ya rinka narka su suna faduwa shi ko sarkin shi kadai ne tsuntsu bai kashe shi a wajen ba amma duk yan tawaga kowa sai da aka kashe a wajen shi sai Allah maɗaukin sarki ya jarabce shi da cutar riɓewar jiki tun daga nan sai jikinsa ya fara riɓewa ganin abin da ya faru da tawagarsa sai ya tsorata sai ya fita a guje haka ya rinka tafiya tun daga maka sai da ya koma garinsu a kar sai da ya je kofar garinsu sannan aka kashe shi a nan to wannan tarihi ne mai ban al'ajabi wanda larabawa saboda girman abin al'ajabin da ya faru a cikinsa sun sa shi ya zamo kalandar lissafi duk wani abin da zai faru sai a ce kabla hadisatil fili ko ba'da hadisatil fili bi kaza kafin ai abin da ya faru da giwaye ne da shekara kaza ko bayan an yi ne da shekara kaza domin Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil har izuwa karshe to da ka dai daga nan za mu gane cewa akwai abin da ake kira da tahrimul ah, ihtiramul muqaddasat ihtiramul muqaddasat duk abin da mutane suke girmama shi ko mun rashin kimarsa to ka girmama musu kayan su abin da ake nufi da girmamawa kar ka taba musu shi ban musu kayan su baka nemi zaman lafiya ba ka zagi wani abin da mutane suke girmamawa ko kuda ne ko kuda wasu suka ce gashi shine ubangijinsu to kar ka zage shi ba wai dan kibarsa ta kai kar a zagin shi ba a'a saboda gudun kar zagin nasa ya jawo me zagin mai daraja wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan ghairi ilm kada mutane suna bauta gunki ka mulmulo a sharkace gunkin kaza to su ma sai su rama akan Allah to wannan shine abin da ake kira da taharimul muqaddas ihtiramul muqaddasat girma dukkan wani abu mai daraja mai girma a wajen wasu mutane amma yi musu bayani na hankali yadda za su gane yanzu a ce ga waɗansu nan suna bauta wa dodo ba za ka zagi dodo ba amma za ka yi musu bayani yadda za su gane gazawar dodo ka ce wannan dodon naku da kuke gani ba faya cutarwa baya amfanarwa duk da su a wajensu wannan ma zagi ne amma wannan ba shine abin da addini ya ce kar ai ba annabi ibrahim ya tarar da babansa da mutanensu suna bautar gumaka ya ce ya abati lima ta abudu ma la yasma'u wala Basiru, wala an anka shay'a dan me kake bautawa abin da baya ji baya gani baya iya amfanar da kai komai an gane ko to kaga amma shi a wajen mai bautar gunki in ka faɗi wannan shi daidai yake da ka zagan masa shi amma wannan ba shine aya ta ce kar ayi ba domin da shi aya ta ce kar ayi annaba da basi ba domin annaba ba za su saba wa aya ba to amma abin da ake nufi zagi irin na tashanci kar ka zagi abin da mutane suke bauta amma nuna gazawarsa da kasawarsa kamar yadda Allah ya ta nuna game da gumaka a cikin Qur'ani wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin kar ka bauta abin da baya amfanar da kai baya cutar da kai in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum inna na tad'una min dunillahi ibadun amsalukum to kaga duk wannan shine intikas ba hana ba amma sab zagi na cin mutunci na wulakanci to wannan ba a yi an gane ko dan kada wani ya ce to ai in haka ne daidai da kace ma baya amfanarwa baya cutarwa ba za a yi ba a wannan ana yi amma dai aya ta ce kada a zagi ma'ana kada a muzanta muzantawa irin ta nufin kaskantarwa amma wannan bayani ne na hakikanin yadda abu yake kamar irin wanda suke ganin yau shehunnai suna kaza suna kaza suna kaza baka da bukatar sai ka kira sunan wani shehi ka zage shi a'a wannan ba daidai bane ba amma shehu ba Allah bane shi a wajensa zafi zai jifa sufi mai aƙidar wahdatul wujudi kowa Allah ne in ka ce shehu ba Allah bane a wajensa ka gama zunubi shehu baya amfanarwa baya cutarwa ai ka gama laifi da haka shi sai ce zagin shehu kai amma nan ba zagi bane abinda mutanen maka suka ce annabi yana guma kansu kenan yana zagin lata yana zagin uzza ba inda annabi ya taba zagin lata da uzza abinda yace lata baya baya amfanarwa kuma baya iya kare cuta lata baya azurtawa kuma baya talautawa lata baya kashewa kuma baya rayawa to a wajen duk wanda ya dauki wani abu a matsayin Allah in ka faɗi wannan ga wannan abun to shi a wajensa ka zage shi ne da haka shi yasa mutanen maka suka rinka zuwa wajen Abu Talib suna cewa ya hana annabi zagin goma iyayen gijinsu wai cewa ba sa cutarwa ai zagi ne ba sa amfanarwa ai zagi ne alhalin wannan ba zagi bane wannan shine bayanin hakikanin yadda suke ba sa amfanarwa kuma ba sa cutarwa to da haka dai shehu yake cewa li'annahu domin yin haka yu'addi ila an yaf'alu zalika fi masajidina zai iya bayuwa zuwa ga su ma su aikata haka a masallatan mu wa qala fil madkhali ibn al ya faɗa a cikin littafin madkhal yace yunha an zalika an hana yin haka kama yunha an sabbi alihatil mad'uwa min dunillahi azza wajal kamar yadda aka hana zagin gumaka da dukkan wani abu da ake kira min dunillahi koma bayan Allah li Allah ya subbullaha ta'ala dan kada masu girmama shi ko masu bauta masa su masu zagi Allah madaukakin sarki shehu yace wa min zalika har ila yau yana daga haka ay yasluta dhakarahu bi quwwa can mun yi bayani akan cikin abin da shehu yace ana iya yi a wajen biyan bukata idan namiji ya zo yin tsarki zai rinka kamo tushen azzakarinsa yana matsowa a hankali yana karkadewa wanda shine asalt ko to wannan din ai shehu ya ce khaffa wa saltin wa nafarin khaffa nassi ne na muktasarul khalil da tatsowar da karkadewar amma ayi a hankali wanda mun yi bayani a wancan darasin cewa yin hakan ma asali babu shi hadisan duk da aka dogara da su basu inganta ba da haka ba za a kidanya wannan aiki cikin sunna ba to shehu ya ce wa min zalika amma yana da haka ga wanda suke tsammanin yin hakan sunnan ne ay yasluta zakarahu ya zamo tatso azzakarin ya zamo bi quwwatin da karfi to yi da karfin bida'a ne da haka shi a wajen shehu yi ba karfin shine sunna sai ce wa huwa bid'atun muharrama ijma'an shi ma yi da karfin bida'a ce a ba haramtawa bisa ga ijima'in malamai li'annahu idrarun bin nafsi domin yana cutar da kai wa li'annahu kaddir'i kuma domin shi Zakari kamar hantsace ce ta ta ta dabbobi abinda ake tatsan nono daga shi kullama sulita a adanna dawata duk lokacin da aka tatso shi to sai ruwa ya biyo bayansa an gane ko fa yatasabbabu fi adami tanzifi wanda wannan sai haifar da rashin tsarkakuwa wali annahu aidan yurkhil mathana kuma saboda hakan yakan sake mafitar azzakari din mathana shine mafitsara yakan sake ta ya zama cewa mutum mafitsararsa ta samu matsala ta yadda fitsari ma baya tsaya masa ya koma yana yoyon fitsari kenan mustaqarral bauli shine matabbatar fitsari shehu yace wa min zalika dai yana daga haka ay yakhruja bainan nasi mutum ya fito tsakanin mutane liyastabri'a dan yayi tsarki wa zakaruhu fi yadihi kuma yana rike da azzakarinsa a hannunsa kowa yana gani yin hakan yana daga cikin bid'a wa in kana tahta thawbihi koda kuwa a ce ya rike azzakarin nasa amma kuma ya saki rigarsa mana a ganshi ya fito ko ya zo zai shiga makewayi amma hannunsa cikin wando ya kama azzakarinsa wannan yana daga cikin bida'a. kamar yadda shehu ya faɗa an gane ko to amma idan matsuwa ya fa hasali ma idan mutum ya matsu ba a ce ya rike fitsari ko ya rike ba haya ba yana daga cikin abin da yake cutar da lafiyar mai rai rike rike fitsari ko rike ba haya idan kana yi yanzu dan kana da kuruciya kana ganin baka samu matsala ba to in kai wasa gaba zaka samu matsala wannan yana daga cikin hikimar da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da wancan mutumin ya zo zai yi fitsari a masallaci ko ya fara fitsari a masallaci sahabai za su hana shi annabi ya hana su ku kyale shi ku kyale shi domin sa shi ya rike fitsarin da ƙarfi rike fitsarin da ƙarfi yana iya cutar da lafiyarsa to duk inda zai bata gwanda wajen ya ɓaci shi lafiyarsa ta kubuta an gane ko musamman koma ina ya ɓata din ai za a iya gyara shi daga baya a ba shi lafiyarsa in ta samu matsala to kuma ba dole bane a samo kanta to daka da yawa zaka ga iyaye mata a gida saboda tsoron da yara suke musu musamman yaran da kila ba su fara yin bakin da za su iya cewa za su yi fitsari ba saboda yarinta wani yaron kullun sai ya fara fitsari a wando a zo a yi masa bulala to saboda ya san ana dukansa idan zai yi fitsarin fitsarin ya matse shi sai dai kaga ya tattakura ya matse kuma duk da haka fitsarin yana zuba to a gane cewa yaro yaro ne a daibu wata hanyar da za a nuna masa cewa ya daina haka amma ba duka ba wannan kame fitsarin da yake yi cutar da lafiya ne makura kwarai da gaske ibn al-qayyim a cikin dibbin nabawi yace abubuwa guda biyar a jikin dan adam matukar zai rinka wasa da su to lafiyarsa tana cikin garari ba haya fitsari mani bacci yunwa waɗannan abubuwa guda biyar in dai kana bari kana takura da su to zaka lalata jikinka an gane ko to da haka shehu yake cewa yin hakan yana cutar da lafiya kamar yadda ya zo a cikin littafin al-madkhal sai ya ce li'anna wa huwa bid'atun makruha yin hakan bid'a ce a barki sai ya ce li'anna zalika shauhun wa aibun domin a ga babban mutum mai hankali da kamala amma ya ruko azzakarinsa da ta cikin wando ne wannan zai munana kamanninsa a wajen masu mutunci kuma zai ja masa kaskanci da zubar mutunci wa muslatun kamafil fil sannan wannan musla gundumi ne ga mutunci idan aka ce musla shine abu wanda yake da cikakkiyar kamala ka daddatse masa kamalarsa kamar dan adam ka cire masa kai ka cire masa kafa ka cire masa hannu kaga ka muna na kamanninsa domin cikar kamalar ɗan adam shine a same shi da lafiyayyun sifofi da eh, gabobinsa daidai to amma musula shine munana abu ta hanyar tsitsinke masa ko caccanja masa wasu kamanni nasa to wannan yi wa mutunci musula ne yi wa mutunci gundumi ne abin nufi zubar da mutunci ne da munan ta kai da kai qala fihi ibn al ya faɗa a cikin al-madkhal sai ce wa kathiran ma alu ba'adun nasi haza yau sau da dama ma za ka ga wasu daga cin mutane suna aikata irin haka wa qad ha anhu kuma hakika shari'a ta yi hani gabaran haka fa in kanat lahu darura ijtima'i bin nasi idan mutum ya zama yana da wata larura ta sai ya haɗu da mutane kuma gashi ya matsu idza ka a wannan lokaci to falyaj'al ala farjihi khirqatan yashudduha alayhi wanda wai ya samu wata igiya ya daure azzakarin nasa da ita ya a gama tattaunawar kadda a ganshi ya ruko to me ya zafi <laughs> kamar dole shehu ya ce ya sannan ya fito wannan wai ya dan fi sauki sauki kibiya a ido ja hausa sai ce fa idza faraga min daruratihi idan yayi hakan ya daure azzakarin nasa dan kan tsarin ya rinka zuba ya zo ya gama abin da zai yi a gaban mutane ɗin tanazzafa izzaka sai je kuma ya tsaftace jikinsa a wannan lokaci wa min zalika yana daga cikin bida'a a babin biyan bukata ay ta'adda filistin ja'i ila ghasli batinihi idan mutum zai yi tsarki na ba haya ya koma yana kwakulo duburarsa abinda aka dora maka kawai shine ka wanke wajen mafitar ba haya ko mafitar bawali amma ba a ce ka bi su ciki ba ka koma kana sakace ba inda aka sa ka haka shehu ya ce yana daga cikin bid'a ƙetare wajen mutum ya koma yana sakato ciki wa yudkhilu usba'ahu fi duburhi har yanzu yana zura dan yatsansa a cikin duburarsa ma'alistin ja'i wai da niyyar yin tsarki sai ce wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce a baki wa huwa min fi'li shirarin nasi wannan yana daga cikin aikin ashararan mutane ma'ana kammalallun mutane ba sa wannan kama fil madkhali kamar yadda yazo a cikin littafin madkhal na ibn al haj gashi nan shehu ya kawo nassin yadda yake mai ta'aliki ka ya kawo nassin yadda yake yace qala ibn al haj ibn al haj yace wal yahzar mutun ya kiyayi ay khila usbu'ahu shigar da dan yatsan min dubrihi cikin dubrarsa wa huwa min shirarin nasi wannan yana daga cikin ayyukan ashararan mutane qultu shehu yace nace wa mimma yalhaqu bi hadha albida'i alistinja'u min rihi yana daga cikin abin da yake riskar waɗannan bid'o'i ma'ana shi ma yana cikin su shine tsarki idan mutum yayi tusa ya yi hutu kama ruwa sakamakon tusa ko hutu da ake faɗa wannan ma bida'a ce an gane ko hutu ba a yi masa tsarki amma za ka ga wani ko hutu ya yi to sai ya je ya kama ruwa to wannan bida'a ce Allah maɗaukakin sarki bai umarni da ai haka ba kuma manzo Allah bai koyar da haka ba duk da malamai suna cewa sai dai in yana tsammanin wani abu ya fita domin hutu ɗin iri-iri ne akwai busasshen hutu akwai kuma hutu da yake tahowa da danshi tare da wani abu to in wannan ne wani abu ne daban amma dai hutu asali ba a yi masa me tsarki na ruwa ko na dutse shehu ya ce wafil hadisi ya zo cikin hadisi laisa minna manistan ja min rihin baya tare da mu wanda ya yi tsarki dan ya yi hutu an gane ko wani hadisin yana cikin jami'u sagir na imamu suyuti juz'i na shida shafi na sittin hadisi mai lamba ta dubu da tara lafazin hadisin yadda yake ministan jami'ar minar rihi falaisa minna wanda ya tsarki dan yayi hutu to baya tare da mu imamu suyudi ya jingina hadisin zuwa ga ibn asakir a cikin littafinsa mai suna tarihu dimashq ruwayar jabir bin abdullahi al-ansari wa haka ma bi da'fi kuma yace hadisi ne da'ifi inji Imam Suyuti kenan bayan ya kawo shi a cikin Jami'us Sagir da wancan lambar da muka faɗa qala al ya faɗa cikin eh, Faidul Qadir sharhu Jami'is Sagir yace Sharqi ibn Khitam ibn eh, ɗaya daga cikin marwaitan wannan hadisi qala fil mizan hafizu zahabi ya faɗa a cikin littafin mizanul i'tidal fi naqdir rijal yace lahu nahwu asharata ahadith fiha manakiru yana da kwatankwacin hadisai goma dukkaninsu munkarai ne shi marwaicin wannan hadisi wasaqa hadha minha da haka da ya tashi kawo lissafi da misalai sai ya kawo wannan daga ciki da haka wannan hadisi ne munkari wa qala saji saji yace sharqiyu da'if shi sharqiyu dinnan mai rauni ne Wafin lisan ya zo a cikin lisanul mizan anin nadimi daga nadim yace kana kazzaban sharqiyu ibnu ibnu khitami makareci ne yana hadisan ƙarya tarjamar har ila yau ta zo a cikin littafin mizanul aitidali na zahabi tarjama mai lamba ta shida zahabi yace huwa sharqi ibn khitami da'afahu zakariya saji shine sharqi dan khitami wanda zakariya saji cikin malaman naqadu ko jarhu wa ta'dil yace yana da rauni wa zakarahu ibn adi ibn adi ya ambace shi a cikin littafin alkamil. sannan wa zahabi zahabi yace la sharqi li sharqi ibn khitami hadithun an umar ibn al-khattab annahu kana yabitu min wara'i al-aqaba fa qala shu'ba himariyun warida'iyun للمساكين eh, in لم يكن شرقي كذب على عمر كو كذب على عمر ya ce himari wari da idil masakin abin hawa na da abin da tufafi na duk zan raba ga miskinai bayan ya kawo wannan hadisin da ya ce Umar ya kasance yana kwana a bayan akaba akaba shine wajen da ake jifa ko da aka yi wai Umar yana kwana a nan to shine Zahabi ya eh, uba ibn Hajjaj yake cewa zan bayar da abin sawa na ma'ana tufafi na zan bayar da Eh, abin hawa na in lam yakun sharqiyyu kadhaba ala umar in aka bincika aka ga sharqiyyun nan ba ƙarya wa umar ba wa qala ibrahim al-harbi ibrahim ibrahim yace sharqiyyu kufiyun shi sharqi mutumin kufa ne tukullima fihi an yi maganganu game da shi wa kana sahibu samrin kuma mutum ne mai hirar dare wa qala saji saji ya sake cewa da'ifun lahu hadisin wahidun laysa bil qa'im yana da hadisi baya daya kuma shi ba tsayayye ba ne. ibnu hajar yayi masa tarjama a cikin lisanul mizan tarjama mai lamba ta ɗari biyar 503 yace huwa sharqi ibn khitami lahu nahwa asharatu nahwa asharatu hadith fiha manakiru da'afahu zakariya saji ilakh duk wannan magana mun faɗe ta a baya wa qala yace zakarahu ibnu hibban fi thiqat ibn hibban ya ambace shi cikin thiqat wa qala abu hatim laysa bil abu hatim yace ba ba mai karfin a karbi hadisi daga wajensa bane laysa indahu kathiru hadisin duk da bai da hadisai masu yawa wa qala al sannan walid yace قرأت اليوسفي kana kazzaban wa yukanna aba al-musanna to dai wannan shine illar hadisin duk inda ka kai ka kawo shi marwaicin hadisin sharqi shine wanda malamai suka ce hadisansa ba tabbatattu bane to duk da cewa shi wannan hadisin bai inganta ba cewa Ministan jami'in minar rihi fa laysa minna amma tare da haka ma'anar haka take hadisin da'iful mabna ne sahihul ma'ana sanadinsa bai inganta ba amma ma'anarsa haka take abin nufi in dai mutum yayi tusa baya tsarki ba koyarwa addinin musulunci bane dan kai tusa kai tsarki to amma hadisin da ya zo game da hakan kuma bai inganta ba amma maganar haka take to irin wannan hadisan su ake kira da'iful mabana sahihul ma'ana akwai abin da ka jingina shi zuwa ga annabi bai inganta ba amma kuma haka abin yake domin mu gane ba duk abu ne mai kyau kawai zaka yi azarbabi ka ce annabi ya ce ba akwai bambanci tsakanin maganganun annabi da kuma abubuwa masu kyau duk maganganun annabi da ayyukansa kyawawa ne amma ba duk kyakkyawan aiki bane kuma zaka ce annabi ya ce an gane ko wannan shine bambancin ahlu sunna da sufaye bambancin masu bin diddigi a ilimi da kuma masu tafiya da ka shi a wajensa duk abin da yake mai kyau ne a ce annabi ya yi. wannan ba haka bane ba ina fata an gane shi yasa irin wannan zaka ga ko karin magana ne na larabci ya musu daɗi sai a ce annabi ne ya ce bayan ku annabi bai ma san da magana ba yanzu hibzul gulami sagir kan naqashi fil hajari wai rubutun ya eh, hadda yaro in yana karami kamar rubutu ne akan dutse baya gogewa wannan magana ce mai kyau kuma sau da dama haka ne galibi yaro lokacin da yake cikin yarinta wasu abubuwa ba su hau kansa ba kwakwalwarsa a watsa take take in ya haddace abu sai ya dade bai manta ba wannan haka yake kuma abu ne mai kyau amma ba annabi ne ya faɗa ba ba magana manzo Allah bace alhikimatu dalatul mu'min aina ma wajadaha akhazaha huwa ahqu biha hikima batacciyar dabba ce ta mai imani duk inda ya gani ya kama ta sace wannan magana ce mai kyau abin nufi duk wani abu mai kyau da ka gani wanda zai amfane ka musulunci bai hana ka amfana da shi ba amma wannan ba magana annabi ba ce ba manzala ne faɗi wannan magana ba to da ire-iren wannan hadisai da yawa wanda kawai construction ne na larabci kawai mutane su haɗa larabci su faɗa sai su ce annabi ya ce wannan ba daidai ba ne. da aka dole a ka'ida ta ilimi sai an tantance maganganun annabi da wanda ba nasa ba domin maganar da ba ta annabi ba ba wajibi bane ka bi ta ko tana da kyau dan Allah bai dora maka ka bi mai ita ba amma maganar annabi tare da tana da kyau kuma wajibi ne ka yi me ka bi ta wa ma atakumur rasul khudhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi ya zo muku da shi ku bi haka Allah ya ce duk abin da ya miko muku ku karba kamar yadda kuma duk abin da ya hane ku dole ku haɗu to amma wanda ba annabi ba Allah bai wajabta maka kai haka ba ko mun azancin maganarsa ko mun fasahar zancensa in ya faɗi magana zaka iya kin karba saboda ba a wajabta maka sai ka bi shi ba ganin da maka ne ka karɓa ko ka karɓa to da haka dai wannan hadisi bai inganta ba ta fuskar riwaya amma ma'anarsa tana da kyau ai laisa ala sunnatina abinda ake nufi da fa minna baya kan sunnan mu amma na sha faɗa mana wannan Sufyan ibn Uyayna yana cewa a'a a bashi laisa minna din kawai kar a ƙara wata magana saboda maganar in ba a fassara ta ba ta fi me nauyi to ko da ma kamar yadda Shehu dan Fodiyo ya fassara anan in ma hakan ne da annabi ya ce kaza kaza kaza fa laisa minna man kaza kaza fa laisa minna Sufyan ibn Uyayna yace cewa fa laisa minna yana nufin mutum ya kafirta fa kenan kamar me yin algus annabi ya ce man gashana falaysa minna duk wanda yake mana algus baya cikin mu ma'ana algus yana sa mutum ya bar musulunci amma masu malamai sai su ce a abinda ake nufi falaysa minna baya kan sunnan mu to ko ta akai ba ahli sunna bane ba kai abu ne mai sauki ai ba mai sauki bane da aka yace gwanda a bashi falaysa minna din mutum ya ji kafirta zai dan ya daina me aikata laifin kamar famar ragiba an sunnati falaisamin ne. duk wanda ya kyamaci sunna ta annabi ce baya tare da ni mana ya bar musulunci to kaga ka bar abin a haka ya fi zafi ya fi mutum ya shiga taitayinsa ya gane cewa faɗa da sunna ba abu ne mai sauki ba wa fil khurashi ya zo a cikin littafin al khurashi sharhin muktasarul khalil ne Ya yace wanzur halin nahyu ala sabilil karahati wa huwa zahiru ka dura da kyau ka gani shin wannan hanin na hanci ne wanda shine zahiri awil man ko na hani ne an gane ko wasu ce hanin da aka yi na mutum idan ya yi tusa ya tsarki hani ne na makaruhi wasu kuma suka ce hani ne na haramci mana in ya aikata ya aikata haram amma in mun ce ya aikata ya aikata makaruhi mana ya yi abin da shari'a ba za ta zarge shi ba dan ya yi ba lada ba zunubi bisa ga istilahin malaman baya-baya mutaakhiruna in suka ce makaru suna nufin abin da bai kai matsayin haramun ba abin da in an yi shi la thawaba wala iqaba babu lada ba zunubi sabanin haram wanda shi aikata shi akwai zunubi barinsa kuma me akwai lada ha abin nan wajibi kai haramun kuma barinsa akwai lada aikata shi kuma akwai zunubi to shi makaruhi aikata shi ba lada barinsa kuma ba zunubi amma wannan a istilahin malaman baya baya to wannan shine abin da anan shehu ya ce a cikin littafin al-khurashi sharhin muktasarul khalil an ce wannan hani na karhanci ne mana idan mutum ya kama ruwa sakamakon ya yi tusa to bai aikata haram ba babu zunubi a kansa duk da bai yi abin da shi aka fi so ba shine rashin yin sai ce warrihu domin ita tusa ko hutu ɗahirun mai tsarki ne kama sarraha bihil baji kama yadda baji mai littafin almuntaka ya faɗa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya shehu ya ce in ta bayanu ma a hadafa hunnasu fi babi qada'il hajati abinda mutane suka ƙirƙira a babin biyan bukata to bayaninsa anan ya tike min albida shaytaniya na daga bid'o'in shaytan ala sabili tanbihil uqala bisa ga hanyar nan ta yin hannunka mai sanda ga masu hankali la ala sabilil ihsa ba wai dan mu iyakance komai da komai ba Allahumma waffiqna littiba'i sunnati Muhammadin sallallahu alaihi ya ce albabu sadisu babi na shida fi bayani ɗariƙin sunnatil muhammadiyyati fi babil gusli. a wajen bayanin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a babun wanka idan aka ce wanka na shari'a wanka ɗaya ne niyoyinsa ne suke bambanta amma wankan iri ɗaya ne wankan juma'a wankan idi wankan janaba wankan ɗaukewar jinin haila wankan ɗaukewar jinin biki wankan shiga eh, harami da duk ire-iren duk wani wanka da shari'a zaka ji ta faɗa ɗaya ne niyya ce kawai take me bambanta to yaya sunna ta koyar kai hatta wankan da ake wa gawa irin wannan ne sai dai dole shi tunda mutum ya mutu to wankan ba zai kasance irin na masu rai ba kuma shi tunda yi masa ake ba shi yake yi ba to dole wani abun sai dai a yi shi yadda ya samu kaga a wankan janaba kai mai wankan za ka yi kuskuren baki da kanka ka shaƙa ruwa da kanka ka face da kanka amma gawa fa kaga sai dai a yi mata bakin kawai sai dai a shafa masa ruwa in har in har in haƙoran sun datse ba za a ce dole za a buɗe bakin a tittila masa ruwa ba ba a yin haka haka wajen shaƙar hancin kaga shi ba yi da numfashin da zai ja shi ma nan sai dai kawai a ɗan sassaka ta hancin kawai da ruwa mai da danshi danshin ruwa sai a wuce wajen haka wajen shafa kunne sai dai ka shashafa masa kunnen kawai shi gawa ka wuce wajen to wannan shine amma duka dai sifar wankan daya ce shehu ya ce wa bayanu ma a hadasa nasu da bayanin abin da mutane suka kirkira fihi ababun wanka min albida shaytaniya na bid'o'in shaytan sai ce dariqus sunnati fi babil ghusli tafarkin sunna a wajen wanka amma dariqus sunnati muhammadiyya amma ɗariƙa ta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lura da kyau in sunna ce ta annabi Muhammadu ce amma in tijaniya ce fa ta shehu tijani ce in ƙadiriya ce fa ta shehu abdulkadir ce in arusiya ce ta arusi ce in shazaliya ce ta shehu shazali kowa da tasa domin mun tsaya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shehu yace fa huwa tafarkin sunna a babun wanka shine ayyaghtasila almughtasilu mai wanka yayi wankansa min aljanabati na janaba kama Kanan annabiyyu sallallahu alaihi wasallama min minha irin yadda annabi ya kasance yana yin wanka daga janaba to wannan ma kadai ya isa ya nuna maka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda suke bashi matsayin Allah su ce akwai wata hakika Muhammadiya wai Allah ne yake so a san shi wai sai ya zo a sifar Annabi Muhammadu an gane ko da haka yanzu duk wanda ya ga annabi kamar Allah ya gani shi ma annabi wai da yake so a san shi sai ya zo a sifar shehu tijjani shi ma an ka gane shehu tijjani to ka gane annabi shi ma shehu tijjani da yake so a san shi sai ya zo a sifar shehu ibrahim in ka gane shehu ibrahim banzu gaba ɗaya shehu ibrahim ka ga Allah ne to kai ma in muƙaddaminsa ne kai ma kuma kai shehun ne shi yasa ba na na san kun gani clip din wanda yake nuna wani dattijo a zaune wani tsohon shedani dan wannan ba dattijo bane tsohon shedani an ce wanda yake son ya ga annabi Muhammadu gashi wanda yake so ya ga Shehu Tijjani gashi wanda yake so ya ga Shehu Ibrahim gashi kai wanda yake so ya ga Allah ma gashi shine sakon fa wannan shine abin da suke kira hakika eh hakika duk duniya suka ce ba komai sai Allah da haka duk abin da ka gani kawai Allah ne Allah ya kiyaye da haka shehu yace ce mutum ya wanka irin yadda annabi yake to yanzu in kana da hankali yanzu idan ka ce wal iyazu billah annabi Allah ne yanzu kana nufin cewa Allah yana janaba har yayi wanka ai ko da wannan ya isa ya nuna maka bambancin me Allah da duk wanda ba shi ba Allah ya faɗa abubuwa na asali wanda za su nuna maka bambancin wanda shi da wanda ba shi ba ubangiji yana kashewa yana rayawa shi baya mutuwa shi rayaye ne da wannan kada ya isa ka gane bambanci shi baya bacci baya gyangyaɗi duk wanda ba shi ba kuma yana wannan shi Allah baya ci amma yana ciyarwa duk wanda ba Allah ba yana ci wa huwa yut'imu wala yut'am da haka annabawa suna cin abinci annabawa suna bukatar Eh, matan aure annabawa suna bukatar yaya har ma in ba su samu yaya ba damuwa suke yi kamar yadda kowane dan adam annabi ibrahim bai samu ɗa ba ya shiga damuwa sai da allah ya yi masa damuwa ya ba shi ɗa annabi zakariya bai samu haihuwa ba ya shiga damuwa har sai da allah ya yi masa ya ba shi ɗa amma shi allah duk inda zai kansa kirari zai ce shi bai da ɗa yanzu wannan kadai bai sai nuna maka bambancin allah da wanda ba shi ba Daka annabawa ba alloli ne ba annabawa fiyayyun bayin Allah ne amma bayi ne ba su da wani sifa na ubangijantaka a tare da su yan adam ne ciki da bai sai dai fiyayyun yan adam amma ba alloli ne ba da annabawa suna da bukatar matan aure sukan yi janaba sakamakon saduwa da iyali kuma sukan yi wanka in sun yi wannan janabar to da haka idan mutum yana so ya yi wanka na janaba irin yadda Allah yake so to sai yayi koyi da yadda annabi yayi shehu ya ce kama kanan nabi sallallahu alaihi tasilu min ha irin yadda annabi yake yi wa fi sahih al-bukhari hadisi yazo cin sahih al-bukhari ana aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga nana aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda zamu lura da shi anan a gurguje shine duk hadisan da suka zo game da wankan janaba mata ne suka rawaito su abinda wannan yake nuna maka akwai ilimin da mata suka fi maza cancantarsa ko ba haka ba sanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gida ba wanda ya kai matansa sanin wannan kamar kai ne kai ma a gidanka to da a ce kai abun koyi ne ma'ana Allah ya wajabta wa mutane su koyi da kai to matanka su suka fi kowa sanin ka a cikin gida su za su fito su karantar da mutane yadda kake amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake abun koyi ne matansa su suka fi kowa sanin sa a gida da haka su suka fito suke karantar da yadda yake a gida da yawa daga cikin sahabbai wani abin za su gaya maka abu kaza a lokacin annabi yana yin sa a gida mu kuma bamu san gidansa ba ba ma shiga a wannan lokacin Abdullahi dan Umar da zai rawaito salloli sunanun rawatib sallolin da annabi yake yi kafin na farilla ko bayan su da ya karanto na rana sai ya ce na dare amma ban san su ba kamar sallar da annabi yake kafin yayi ta asuba ita wannan kaga a gida yake ta raka'atul fajri yace to ita ban santa ba Aisha ita ta sani ta bayan Isha yace wannan lokaci ne da bana shiga wa annabi gida an gane ko to sannan mata su gane ta wannan fuskar akwai bambancin mijinki da annabi shi mijinki ba a ce ki fito da labarinsa a gida ba amma shi annabi an ce a fito da labarinsa me har gida duk macen da tazo tana faɗan labarin mijinta na gida to zubarwa da kanta mutunci take kuma zubar masa da mutunci take an gane ko saboda ko kai waye kai a waje a gidanka kana da privacy kana da abubuwan da daga kai sai matarka daga kai sai iyalinka ba za a so wani ya sani ba a waje saboda me saboda kasawarka ta dan adam amma shi manzo Allah saboda kamalarsa kuma shi madubi ne Allah ya tsarkake wajensa da cikinsa sai ya halatta a fito a faɗi duk labaransa na ciki da na waje shi manzo Allah bai da wani abu da yake boyayye komai nasa a waje yake komai nasa ana iya sani saboda ba za ka ji wani abu akasi ba ba za ka ji wani abu mara kyau ba shi yasa zaka ga matan annabi suna faɗar har yanayin da suke kasancewa da shi a cikin lulluɓa a cikin mayafi Aisha tana faɗa ta ce wata rana muna kwance da Annabi cikin mayafi sai na zabura na janye jiki na daga gare shi sai ke cewa ko dai al'ada ce ta zo miki sai na ce eh sai ce to je kiki kaza ki kaza ki dawo mu kwanta yanzu ga wace ba za ta zo ta faɗi wannan ba yanzu labarin da za su ba mu labarin rayuwar Annabi a ban daki to ko dan wannan ya isa ya nuna maka suna da wani matsayi na daban duk girman wani sahabi duk girman wani dan annabi a nan matansa sun fi shi ba wani annabi da zai shiga ban daki da yar mace ce ta je ta gano wannan ta zo ta faɗa ba a yi ba zai yi ba ba zai yi ba amma matarsa ita ce Allah ya keɓance da wannan daraja to yanzu ina masu faɗa da matan annabi ko wannan bai isa kusancewa suna da daraja ba ko da wannan ba wata matar da ba za ta saba da mijinta ba babu ita a duniya ba wani mijin da ba zai iya saba da matarsa ba babu shi a duniya amma tare da haka matan mutum tana da wani daraja ta musamman a wajensa ta ne masa yana dan adam yana kaiwa marhalar da ko iyayensa mahaifiyarka da daga jikinta ka fita amma akwai lokacin da tsakaninka da ita akwai wata katanga yanzu in dai aka ga mahaifiyarka ta zo ban daki ka tuɓe za ka yi wanka to ai magana ta lalace kai ko ba ka da lafiya ne za a gyara ka kana ba haya a kwance kai bawali a kwance in dai aka ga mahaifiyarka ta zo kanka to an samu matsala ko ita wa za ta kira ta ce ta taho matarka wannan kada ya isa ya nuna maka darajar mace a wajen mijinta da kuma darajar miji a wajen matarsa shi yasa Allah ya yi mubalaga wajen tashbihi kwatanta kusancin namiji da matarsa yace kuma ya rufe ba haka ake so matarka ta san komai tare da kai kuma ta rufe kai ma da ka san komai tare da ita kuma ka rufe to wannan shine da haka shehu yace wa fi sahih al-bukhari hadisi zo a sahih al-bukhari an an Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala min al-janaba tace annabi in zai yi wankan janaba bada bi ghasli yadayhi yana fara wanke hannuwansa ne guda biyu masu albarka thumma yatawaddau sannan yayi alwala irin alwalar sallah shine kama ya li sala irin alwalar sallah ba bambanci alwalar wankan janaba da alwalar sallah thumma yudkhilu asabi'ahu fi fil ma'i sannan sai tsoma yan yatsunsa a cikin ruwa ba ɗebowa yake ba anan jiko su yake kawai ya fito da su haka fayukhallilu biha usula sha'rihi sai mammotsa ya mummurje gashin kansa tushen gashin kan ake so hannunka ya shiga ya goggoge ya goggoge ba wai kawai saman gashin ba tushen gashin saboda lulo duk lokacin da dan adam mani zai fita daga jikinsa to kofofin gashin sa budewa suke yi to da haka shine hikimar da yasa idan annabi ya zo zai yi wanka yakan jiko hannunsa da danshin ruwa ba wai ya debo ba danshin sai ya mummutsike gashin kansa dan ya mayar da kofofin gashin ya rufe amma idan baka san haka ba sai kake debo ruwa kai tsaye kawai wajen wankan janaba kana zubawa kanka to yana cutar da lafiyar kai ruwa yana iya shiga kanka kuma zaka iya samun matsalar ciwon kai mai tsanani to da haka manzo Allah yakan yi wannan thumma yasubbu al-ma'a ala ra'sihi to bayan ya gama mutsuka gashi eh, fatar kansa to daga nan ne kuma sai ya ɗebo ruwa sai ya zuba a kansa salasa garafatin kamfata sau uku biya daihi da hannuwansa biyu thumma yuhidu al-ma'a ala jildihi kullihi sannan sai zuba ruwa a jikin jikinsa baki daya to anan ma an kawo shi a takaice wanda a sauran ruwayoyi akwai bayani filla filla dalla dalla anan a madadin ta ce sai kuma ya fara da dama nan ma ya zuba sau uku ya dawo hagu nan ma ya zuba sau uku sannan ya kwarara a sauran jiki kawai sai ta ce sai kuma ya jika dukkan fatar jikinsa to amma dai farawa da dama sau uku sannan a koma hagu sau uku sannan kuma sai a sake game jiki baki daya wannan shine abin da ake kira da sifatul kamal sifa ta cika haka ake so mai wankan janaba yayi amma da zai sauka daga kan wannan tsari daki daki kawai mutum yana wanke hannunsa ya wanke daudar jikinsa ma'ana duk inda mani ya taba a jikinsa ya wanke ya tsaftace to yana da dama bayan ya mutsike gashin kansa ya yi kuskuren baki iya haka kawai ya face sai kwarara ruwa a jikinsa ta ko ina idan yi haka wankansa ya yi kuma alwalarsa ta yi kuma zai iya yin sallah da ita wannan alwala to saboda lokaci za mu tsaya a haka in Allah maɗaukin sarki ya kai mu sai mu ci gaba daga inda aka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi